inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka a madadin ƙungiyarmu wacce take northwest northeast concerning youth movement for tunubu kashim shatima muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga iyalai, 'yan uwa, gwamnatin jihar Kaduna da dukkanin al'ummar jihar Kaduna da musulman Najeriya gaba ɗaya bisa ibtila'in da ya samu wa'annan bayan Allah wa'anda suke tsaka da gudanar da maulidi na fiyayyen halitta shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙungiya tamu ƙarƙashin dr mubarak hamza da membobinmu da coordinator wanda suke northwest gaba ɗaya 19 state musamman waɗanda muke nan jihar kano da su muke aiki babu dare babu rana yake miƙa wannan alhini nan na biyu muna miƙa saƙo da jinjina da godiya ga jagoran jagoran arewa gaba ɗaya mataimakin shugaban ƙasar najeriya a shek alarma kashim shatima mai tarbiyya mai riko da addini mai tausayin al'ummarsa wannan tausayi da jajircewar tasa ita ce ta bawa ta ƙarfafa wa shugaban ƙasar tarayyar najeriya bola ahmadu tinubu jagaba ƙwarewar kashim shatima ta sa ya ɗauki ragama ya ɗauki shugabanci ya ɗauki jagoranci ya ba wa mai girma mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima wajen ya gamsu ya yadda da amanarsa ya gamsu da tattaunawarsa da talakawa ya yadda da tattaunawarsa ga gaba ɗaya addini na musulunci da waɗanda ma ba addinin ɗaya da su ba da yadda saƙonnin talakawan arewa gaba ɗaya idan ya biyo ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima to wannan saƙo zai kai ga kowa shine miki godiya ganin yadda ana faruwa wannan ibtila'i yana faruwa mai girma shugaban ƙasa ya dawo shi ma mai girma mataimakin shugaban ƙasa aikace-aikacen da yake gabansa ya ga dacewar ya kai wannan irin ziyara ya nuna alhininsa a matsayinsa na jagora namu na arewa wanda dama irin wa'annan abubuwan su ne manufofi su ne aƙida irin ta kashim shatima da tausayi da yadda duk inda ya ga wani abu ya cutar da al'umma yake ƙoƙari da jininsa da lokacinsa da aljiwunsa wajen tabbatar da an zo an jajanta wa al'umma kuma a matsayinmu na 'yan arewa a matsayin shi na jagoran mu na arewa jagoran musulunci muke jinjina a gare shi muke roƙonsa yadda ya zo ya nuna alhininsa duniya ta gani yadda al'ummar kaduna suka tarfe shi yadda al'ummar kaduna suka yi farin ciki suka yi murna da zuwansa yadda abin nan yana faruwa ya nuna alhininsa kafin ya je ya aika da saƙon ta'aziyya kafin ya je ya aika makusantansa masoyansa don su zo su ga menene abin da yake faruwa wanda bai ƙasa a gwiwa ba da hannunsa da ƙafarsa da jikinsa da duk irin aikace-aikacen da yake gabansa haka ya kai kansa kuma ya jajanta musu muna godiya a gare shi wannan ƙungiya ta mu ƙarƙashin Dr. Mubarak Hamza muke miƙa masa jinjina da godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya zamanin zamaninsa yadda yake ƙoƙarin tausaya wa al'umma Allah Ubangiji ya kawo masa babban rabo Allah ya taimaki kashin fitima Allah ya tsire shi daga dukkan sharrin masu shari Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kansa tsakaninsa da shugaban ƙasa wajen tafiyar da aikin alkhairi da ake a Najeriya.